zai taimaki wani mutum da kuɗinsa suka ƙare haka kuma wanda ya mafarkin sandarsa ta kare zai rashin lafiya mai tsanani har ma ya rame wanda ya mafarkin ya yi duka da sanda zai bayyana sirrinsa ga wani mutum da baya ɓoye sirrinsa Allah ya sa mu dace amin